kwanaki hudu bayan afkuwar hadarin da ya faru a gidan fursunan birnin yamai wanda wasu 'yan kasu 22 suka salwanta mahukuntan Nijar sun bayyana hotunan wasu mutane tara da suke tuhumar da cewa 'yan ta'adda ne wanda suka balle daga cikin gidan kasun. daga cikin mutanen har da wani mai suna shebani wanda daman ya taba kashe ba amurke daya da wasu 'yan kasar saudiya hudu inda ya amfani da damar harbe-harben da ta barke ya rabci ta kare a ranar asabar mahukuntan nijar dai na fatar samun haɗin kan jama'a ne domin damko mutanen a duk inda suka shiga cikin faɗin wannan ƙasa ta nijar to koya jama'a suka je da wannan fata musamman ma wannan kiran da mahukunta suka yi eh malam daura tankama eh, eh abin da muke so dan tsaron lahiya da kwanciyar hankali muna su magabata su ba masu aiki aikin su a zo a hoke a tsare kuma in an ɗauki mataki a zanki amfani da shi. Lauli tsalha. Dulalle wannan mataki eh, mataki ne mai kyau musamman abu ne wanda ya shahi harkar tsaro. kuma musamman kaman kenan sun fara ganewa ke lalle aiki ne wanda ba jami'an tsaro bai kaɗai kamata su yi shi aiki ne na kowane ɗan ƙasa? sunana rabilu na mayayi muna goyon bayan a kama su ni a matsayina ɗan Nijar mai shin ciwon Nijar ina iya kofere mai ba duka talaka ba za a na yi kofere bisa irin wanga abin matakar ya ga da fara an ketare shi an ta an kawo drone American da sojawansu an kawo sojan horon sun ce don su tsare interior din horon shi saboda yan ta'adda yau yan ta'adda sun zo sun yi kuma duka wannan mutanen suna nan cikin ƙasai. A makonnin baya dai ne aka kai farmakin ta'addanci a garuruwan Arlit da Agades wanda ya sanadiyar macewar jama'a da dama wanda tun daga wannan lokaci mahukunta suka fara saka kaimi tare da lumka ganawa da al'ummomi daban-daban da fatar samun goyon bayan su kan wannan sabon lamari mai tayar da hankali a jamhuriyar Nijar. Malam Abdullabo ministan harkokin cikin gidan jamhuriyar Nijar ne. talaka ya ga abin da bai saba gani ba bai taba gani ba to ya kamata in ya ga wannan irin abu kai ya rena shi akwai masu garuruwa akwai komisariya akwai makunta ya ta shaida musu a ni na ga abu na ga wani abu wani abin banga ban da shi ba an ce kwaɗai dama mabuɗin wahala wani abu a zuwa kwaɗai taka a cuta ma 'yan uwanka to ƙasar nan in babu ita duk arzikin duniya da za a baka me za ka yi da shi to don wannan irin taimako ne muke so na haɗin kai da sukin da mu gaba ɗaya lalle in an kai haka mu an biya mu a nasu bangare shugabannin al'ummomi daban-daban musamman ma malamai sarakunan gargajiya ƙungiyoyin fararen hula da wasu 'yan kasuwa na goyon bayan gwamnati domin tona asirin 'yan ta'adda a ko ina suka shiga a jamhuriyar Nijar Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai